bari mu fara da gini magoya bayan celio da liam diallo sun yi ta murna a titunan conakry babban birnin kasar yayin da tashi hankali ya biyo baya bayan da dan takarar shugaban kasar ya ce shine ya lashe zagayen farko na zaben shugaban kasar ranar lahadi wata kotu a thailand ta ba da umarnin dakatar da wani gidan talabijin bayan gwamnati ta zargi tashar da saba matakan kawo ƙarshen zanga-zanga ta tsawon watanni uku kuma a philippines da vietnam suna kara shirya wa mahaukaciyar iska mai hade da ruwa da za ta iya haifar da ambaliya da zabtarewar ƙasa kasashen biyu yayin da adadin waɗanda suka mutu a vietnam ya karu zuwa akalla mutane 105 wani kuma leƙa colombia dubban 'yan asalin kasar sun fita kan titunan bogota don neman a kawo ƙarshen wa shugabannin al'umma da yawan kashe su da ake yi da ƙarshe kuma a iraki ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta al'amal ta ce an yi garkuwa da akalla mutane 44 da kuma yunkurin kashe masu fafutuka 74 a kasari gaza da kudancin iraki a shekarar ta gabata